واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله السميع الأليم من الشيطان الرجيم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 ya mu a cikin bayin da zai musu baiwa da lafiya da imani da juriya na ƙoƙarin gabatar da wannan ibadu muhimmai a cikin wannan wata na ramadana bahaushe ya ce wai shekara kwana abin yayi kama da haka gaskiya ga mai hankali sai ga kamar 'yan takaitattun kwanaki ne muka zauna a nan wurin don a rufe tafsiri na shekara da ta gabata a yau kuma da ikon Allah sai gashi mun sake zama wai don shekara ta zago a kusan wata goma sha ɗaya an sake zama don yin tafsirin wata ramadana tafiyan kwanaki da gaggawa iya daga cikin alamun tashin kiyama yana zama wajibi mu yi ƙoƙarin gyara alaƙa tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala abin da za mu yi Allah ya dada mu mu yi gaggawan aikatawa abin da za mu yi Allah ya fushi da mu mu nisance shi idan muna aikatawa mu yi gaggawan tuba Allah ya sa mu wanye lafiya a kwamiti da ke kula da harkokin masallaci idan muka duba sun yi sabon tsari da nake so mu yi haƙuri mu yi mu bi dokokin da suka tsaka na tsari din sun yi don kyautatawa gare mu ne za mu ga sun bar akalla sahu uku a gaba ko hudu ko abin da ya kamata akalla sahu uku a gaba a matsayin a rika bari don waɗanda suke zuwa da na'urorin ɗaukan karatu su samu fili yalwatacce su ɗauka a bayan nan ga waɗanda suke da ɗan shekaru irin ga su mai anguwa da makamantansu muna da dattawan da wasu sun bawa shekara 60 ko 70 baya ana tafsiri a ramadana sai cikin masallaci matasa su cika da yara ƙanana 'yan shekara 8 tara goma sha ɗaya sai a bar dattijo ɗan shekara 50 ko 60 ko 70 ko 80 a wajen ruwa yana dukansa to sai na haka da ba mu kyautata ba saboda shekarun wasu mutane da daraja da ni'ima da Allah ya musu iya da kyau gurin ba su fi wajen zama ta gaba gaba a nace duk wanda idan waje bai cika ba duk wanda ya kai shekara arba'in ko sama da haka yana iya shigowa wurin ya zauna waɗanda suke kuma ɗaliban masallaci suke kula da harkoki na masallaci to wannan kowa na iya zama a cikinsu to amma sai na ga ga musa ga al'amin ba ni zaton sun yi shekara arba'in sun shigo waye shigo da kuna to na ga 'yan shekara goma ma sun shigo ne <laughs> ah, ina fatan hakan da aka yi kada wani ya ji kaman an baganta masa wallahi mun yi ne kawai don kyautatawa waɗanda suke da ko shekaru ah, da kuma wanda suke zuwa don su mana hidima da na'urorin ɗaukan saƙonnin tafsiri dama su yi wannan ah, ina fatan a yi haƙuri da haka duk wanda ya ji abin bai daɗi ba ya yi haƙuri babu wata manufa ta tozartawa ko kaskantar da wani mutum sai dai kawai don zama da tsari a duk wanda ya zo masallacin nan ya saurari karatu ko da bai musulunta ba to muna maraba da shi kuma tsakani da Allah muna farin ciki da zuwansa kuma abun girmamawa ne shi gare mu matukar zai saurari saƙon Allah ya ce annabinsa ya ce an su haka wanda ma bai zo ba ma walakanta shi balle wanda ya zo don haka sai a yi haƙuri da wannan ƙa'idodi an yi ne don kyautata al'amura A na biyu Uh, ina mai farawa kuma ko in ce godiya zuwa ga 'yan uwa shekara uku da rabi ko sama da haka na tafi makaranta don yin karatu na phd a doctoral degree yan uwa da dama na san sun yi ta fatan alkhai wasu su buga mun wasu su samu abokanan karatu na masallaci muna yi wa malam fatan alkhairi allah ya sauwaƙe karatu allah ya ba da nasara a wasu na jimamin ta'alimat sun yanke amma suna farin ciki ganin cewa wannan an je don ci gaba ne Allah subhanahu wata'ala ya amsa addu'o'inku ina mai godiya Allah ya biya ku da gidan aljanna karatu da muka je na PhD cikin taimakon Allah waɗanda muka tafi a shekara ɗaya a matsayin sun je karatu ba wanda suke jami'a ta ɗauke su ba mun tafi karatun adadin ina ga wanda suke PhD ba zai gaza mutum 94 ba ko adadi mai kama da haka bisa ga statistics da aka bani a cikin taimakon Allah ba dan nafi kowa ilimi ko wayo ko dabara ba ni ne mutum na farko da ya fara kammala doctoral karatunsa a cikin taimakon Allah ni ne na farko da aka fara ce masa Dr. Isa congratulations gaba daya saboda in kai nasara haka ake miƙa ma hannu a ce to muna taya aka murna waɗanda suke wurin gaskiya ba na fi su wai ilimi ne ko tsawo ko haske ko iya magana ba taimako ne na Allah kowa da taimakon da Allah yake masa in mutum ya tambaye yayi aka yi kai nasara sai in ce addu'ar da bayin Allah suke mana wannan shine dalili mu suna yi gabanin nan uwa uba iyayen mu suna yi malaman mu na mana abokanan mu suna yi waɗanda suke mana fatan alkhairi duka suna yi mun gode da wannan addu'a kuma Allah ya amsa an yi nasara saboda ya faranta muku rai ga statement of result nan da jami'a ta aiko mun na kammalawa ah, ga envelope nan an rubuta dr isa ali ibrahim jami'a ta aiko mini arama yaya daga aran ya girgiza kai ne <laughs> ah, ga statement of result na an yi confirming din doctoral degree phd ga isa ali ibrahim idan kai nasara jar jami'a idan za ta baka takardan kai nasara da kanta za ta fara rubuta maka dakta wani a jikin sunanka to ba ni na rubuta ba jami'a ita ta rubuta sunan ta turo mini kuma wallahi muna gode Allah gashi ba dakta ne na honorin ɗinka da ake yi baka ba da kuɗi a jami'a a ce an yi honorin dakta ne na karatu zama aka yi aka karanta ba wanda ake sa a bracket ba ne alhamdulillahi alladhi bi ni'imati tatimmu salihati wallahi ba ma ɗagawa gode wa Allah muke yi yawa kuma muna roƙon Allah kada Allah ya jarrabe mu da wannan za zama fitina gare mu ah, na biyu ga a ƙarƙashin wannan ɗin again Allah shi ne shaida tun da nake karatu ban taɓa yin karatu a duniya na zamani wai don maslahar kai na Isa Ali Ibrahim Fantami ba ban taɓa yi ba a duniya Allah shi ne shaida maslahata ta karatun zamani gaba ɗaya shine da na addini Allah ya ba mu ilimin da za mu yi wa al'umma hidima da shi duk ilimin da ba za mu yi wa al'umma da addini hidima da shi ba kada Allah ya ba mu nasara a cikinsa ba ni da bukata kwaya ɗaya cikin takardar nan a matsayina na isa ko da ita ko babu ita isa zai iya rayuwa cikin taimakon Allah amma akwai hidimar da za ku yi wa addini ana bukatan takarda ta shaidan wane ya kai kaza to idan ka kai to wannan gatan na addini ne ba kanka kaiwa ba kuma wannan kai wanda kai addinin kake so kai wa hidima da takaddar ah, bil hakika wannan shine manufa din manufar mu shine addini kuma tunda nake karatu na sha addu'a Allah shine shaida ina cewa ya Allah karatun PhD da EC yake yi idan bai da amfani ga al'umma da addini Allah ka sa kada a gama lafiya ya watsi. idan zai zama dalilin halaka Allah ka sa ya watse kada a gama lafiya amma Allah idan yana da amfani ga al'umma da addininka da yi wa humanity hidima ya Allah ka sauwaƙe mana ka bamu ikon yin sa inda ina karatun ban gama ba aka samu matsala ban ci gaba ba zan yi bakin ciki ba don da mun ban roki Allah ya bani shahadan certificate ba na roki Allah alkhairi ne da ya bani kuma na samu kwanciyar hankali cewa ina kyautata zaton a wurin Allah samun wannan alheri ne don ba mun je ne kawai don a ce wane ya samu kaza wane ya yi kaza ba a'a fatawar malaman duniya su Sheikh Muhammad Nasir Albani rahimahullah su Sheikh bin Basu Ibn Uthaymeen rahimahullah fatawoyin da suke bamu suke gaya mana mai taimakon addini mai ya dace ya yayi wannan ne ta da mu muka je muka yi ba mu da wata manufa sai wannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci a kuma a lokacin da na je cikin taimakon Allah wai idan ka samu dama wuri da kan nutsu to sai ka ci gaba da ƙoƙarin karance karance bayan na je can cikin taimakon Allah na samu dama na yi karatu na wani certificate na akan education da demonstration yadda ake karantar da teaching and demonstration shi ma Allah ya bani ikon kammalawa ga shaida din an bani certificate a duka kawai a karantar da mutum yayi tsarin karantarwa yake ne bayan nan kuma na sake yin postgraduate karatu cikin taimakon Allah akan research method yaya ake research idan za ka yi bincike yaya hanyar tsarin sa yake ah, shi ma cikin taimakon allah an yi an gama jami'ar da aka yi a gama ta ba da certificate ga nan shi ma so duka waɗannan ba wani abin da zan ce sai dai mu ce mun gode wa allah subhanahu wa ta'ala ah, wallahi duka allah shi ne shaida muna yi ne don mu gode masa kuma muna ba ku labari ne a babin wa amma bi ni'imati rabbika fahaddif idan Allah ya maka ni'ima yana so ka bada labarin ta a bangaren godiya ba bangaren dagawa ba Allah ya kauce mana daga yin dagawa zuwa gare shi gabanin tafiya cikin babin godewa Allah subhanahu wataala gabanin na bar sannan zuwa ga karatu Allah ya mun baiwa da na samu ikon yin digiri BTech a computer science Allah ya bani ikon yin MSc wato masters a computer science Allah ya kara bani ikon yin wani masters mba akan technology management tukunna yanzu allah ba da ikon yin postgraduate karatu akan research method allah ya ba da ikon an yi karatu certificate akan in teachings and demonstration kuma allah ba da ikon an yi phd doctoral karatu kuma a gefe waɗannan ababe dukkaninsu mun sadaukar da su don yi wa al'umma da addinin allah hidima muna roƙon allah su wata wata'ala ya karbi wannan abubuwa da aka yi ya sa ya zama dalilin tsira ba dalili na alaka ba Allah ya sa mu wanye lafiya kuma Allah ya sa ya zama dalilin taimakon addininsa ne ba dalilin tozatar da addininsa ba a gaba na gaba saboda yau ranar fara karatu ne ina aiki da wannan dama ina mana ta'aziyya na rasuwar ɗan'uwanmu, uwanmu malaminmu abokinmu amininmu babban malamin hadisi Ah, babban limamin juma'a babban khatibi ah, abu abdurrahman muhammad awwal adam albani rahmatullahi alai wa kaddasa allahu ruhahu ah, muna roƙon allah ya gafarta masa allah ya ji kansa allah ya sa abin da ya tara a can ya fi abin da ya bari tare da mu a nan wurin shi ba abin tausayi ba ne al'ummar da ya bari yake karantarwa ita ce abin tausayi a shi tasa ta yi kyau ya bar duniya yana kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan ita ce burin duk ɗan adam a duniya a matsayinsa na musulmi ya bar duniya da shahada man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-janna hadisi a bukhari ya inganta annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya tare da sahabbai da aka wuce da gawa fa asnau alaiha khaira suka yi yabon alkhairi ga mamacin sai annabi ya ce wajabat aljanna ta zama wajibi ga wannan bawan Allah da ya rasu aka wuce da wata gawa fa asnau alaihi sharra suka kira sharri akan mamacin annabi yace wajaba ta wajaba sahabbai sun yi mamaki da na alkhairi da mutumin banza duk an ce ta wajaba manzon Allah me kake nufi annabi yace na kwarai da aka wuce da shi kuka masa fatan alkhairi kuka ambaci alkhairi a kansa aljanna ta zama wajibi gare shi na banza da aka wuce da shi kuka kira sharri a kansa annabi yace wuta ta zama wajibi gare shi saboda kuɗin nan shaidu ne na Allah a bayan ƙasa saboda shaidar da muke fata Allah ya karba babu laifi mu ambaci wasu daga cikin alkhairansa a takaicen takaitawa Allah shine shaida muna faɗan wallahi abin da muka sani ne ba dan mu tsarkake shi ba abin da ya bayyana gare mu ne ma shahidna illa bima alimna ba ma iya ba da shaida sai da abin da Allah ya sa muke da ilimi a kansa daga cikin alkhairan dan uwa Muhammad Awwal Adam Albani Zaria rahmatullahi alaihi na farko da na sani a dukkan 'yan uwa da ake da'awar sunna da su a ƙasar nan ban san mutum ɗaya da ya fi shi yi wa 'yan uwansa zaton alkhairi ba mutum ne da wanda ya saba masa da wanda ya amince da shi da wanda ke sonsa da wanda baya sonsa da mai gaba da shi da mai ainihin son fatan alkhairi gare shi da mai hassada da shi da wanda baya yi da mai ce masa malam da mai ce masa jahili matukar ahalus sunna ne to yana fatan alkhairi ga kowa a duk kasan nan ban san mai da'awar sunna da idan ɗalibai suna bin darussansa suke jin yake kiran malamai jihohi daban-daban ba irin dan uwa malam awwal rahmatullahi alaihi zai kira Kano ya ce muna da dan uwa malam wani dan uwa malam wani dan uwa malam wani a Bauchi akwai dan uwa malam wani akwai malam wani a Gombe akwai malam wani akwai malam wani a Kaduna akwai duk waɗanda suke bin darussansu zaka ji bai kiran yan uwansa ahlul sunna sai da alkhairi ba kowane mutum ke da juriyar kiran alkhairin yan uwansa ba idan zuciya ta yi katutu da hassada to wani alkhairin ma ba fada ba an fada baya so a ji kama mutum ne da ke da juriyar ambaton alkhairi akan yan uwansa hatta jama'ar da ni ina da yakinin suna kiyayya da shi ta iyaka amma na sha jin a ce mun jiya ya ambaci malam wani a cikin darasi kaza na ya masa fatan alkhairi idan daga garin aka je wajensa ziyara zai ce to ku je ku ce ina gaida malam wani wannan bil haƙiƙa sa na farko da na sani shine yin zato da alkhairi ga kowa da kowa da mai sonsa da mai ƙinsa as long as mutum ahli sunna ne na biyu daga cikin alkhairan baban Allah nan da na sani malam Muhammad Awwal Adam Albani rahmatullahi alaihi shine ban san wani mutum a ƴan uwana ahli sunna a Najeriya ba da ke iya ɗaukan dukiyar aljihunsa a matsayinsa na malami ya kashe wa addini irinsa ba ni ban san mutumin ba ban ce babu ba amma ban sani ba me iya yi kai wani amma ni Allah bai nuna min wannan mutumin ba mutum ne da bawan Allah nan ya gina makaranta Albani Science Academy ya kashe kudinsa akalla miliyan 120 an kai matakin da an kashe wannan kudin Albani bayi da gidan kansa na miliyan biyar da zai shiga cikin rayu a duk duniya bai mallaki gidan da zai shiga da iyalansa ba har ya gina wannan makarantar a gidan haya yake da matansa guda hudu suna kwana a gidan haya ne amma ya gina makarantar ya kai naira miliyan 120 na taba masa nasiha na ce haba malam dole ya zama muna da tsari dole ka nemi dan wani a gina ko dakunan da za a saka iyalai wannan ba buri ba ne muhalli da za a kwana wannan ai abu ne na darura ya ce mun to za a yi ya gagarayi gidan da yake na wani mutum ne da bai fahimci suna bai bashi notice ya ce ya fita ya zo kusa da makarantar ya kama hayan gida ya biya na shekara biyu aka je aka ce albani zaka ba haya to ba ruwanmu da kai ya da ya ce shi ya fasa a bashi kuɗinsa ya dawo masa da kuɗinsa ya ce shi ba zai bada gidan ba gidan haya a unguwar ya rasa wanda zai bashi wannan ya sa tukunne daga wata kadara da ya ware sai sai wani fili sai ya fara ginin gaggawa bai kammala gidan bai sa iyalansa a ciki Allah ya dauki rayuwarsa mutum ne da ya kashe miliyan 120 zuwa sama da haka a makarantar nan amma bai gina gidan da zai shiga shi ya kwana da iyalansa ba kuma zai zauna da kai zauna da shi zai maka magana goma akan yaya za a kammala makarantar bai taba tunanin yaya ina zai shiga da iyalansa ya kwana ba na uku na daga cikin alkhairan wannan bawan Allah da na sani mutum ne mai bayan kashe kuɗi wa addini akwai plan da manufa wa addini a yan uwa da dama ba wanda ke da tunanin yaya za a yi addini ya kankama ba wanda ke tsarin yaya za a ilmantar da al'umma kawai abin da aka dauka a zo masallaci a taro a watse wannan bawan Allah ya yi Albani Science Academy a makarantar marayu da suke 'ya'yan jama'a wasu ma bai san iyayensu ba akwai kusan mutum 88 da ya ba su scholarship kyauta suke karatu marayu ne ba dangin iya ba na uba shine cin su shine shan su shine wajen kwanan su shine maganin su shine kayan sallan su akalla akwai mutum 88 dan uwa malam Musa sahabi ya ce mun malam waɗannan kaɗan ne makarantu na anguwanni a cikin garin Zaria ya ce waɗanda na san malam na ban kuɗi na je na biya kuɗin makarantansu akwai sama da maraya ɗari biyu a cikinsu ya ce ba ni tsammanin ya san iyayen marayu hamsin a ciki kawai daga an zo an ce wani yaron sai ce ku binci gidansa yayansa akwai hanyar karatu ko babu in babu a kawo mana su makarantar da su mu biya musu kuɗin makaranta ya ce mun ya san sama da marayu 200 da ke wasu makarantu banda wannan a nan akwai 80 da 'yan kai wannan ya ce malam duka a kansa ne ya ce ya kira ni ya ce nemo mana bashi malam musa ina nemo masa kuɗi ko dubu uku ne ya ce to je ka biya kuɗin makarantun marayun nan duka bai karbi kwabo ɗaya ba akwai ɗan uwa suleiman shanono na san sau da dama yana cikin kaduna malam na neman bashinsa muna magana na ce ya rasu yana bi kana bin sa bashi ya ce akwai ya ce amma malam ka sa mamaki duka bashin da mali ya karba bai taba karban bashi dan ya ci abinci da iyalansa ko dan sai ya sai mota ya shiga ba daga na kawo kuɗin miliyan ɗaya ko miliyan biyu sai ce to ba masu ginin makaranta a je a ci gaba da gini fi sabilillahi ba na bukatar kuɗin na ce yanzu ya ke cike ce na yafe masa malam saboda malam bai ci naira ɗaya ba a duk kuɗin da na bashi makaranta ya kashe da masallaci da addini amma bai taɓa karɓan kwabo a cikin aljihunsa ba mutane nawa ke da wannan tsari ya rasu yana kokarin gina makaranta saudat science academy sunan mahaifiyarsa ana ginin ba a kammala ba ya samu wani katon fili a zariya ana fensin sa yana kokarin gina jami'a ta musulunci sunanta sheikh abubakar mahmud gumi university of islamic law akwai wani fili da ya samu shi ma an kange shi za a yi jami'a sunansa albani university of science and technology duk waɗannan an gama zana sauran a fara ginin su ne a dukkan waɗannan wasu yadda ya bari shine bai son ɗansa ko matarsa ɗaya ta ci gado duk wanda ya tamka ya ce yana da gado Allah isa bai yafe musu ba ya yi wannan fi Allah wa addinin musulunci ne a duk waɗannan hidimar da ya yi ko kuɗi ya karba bai gina gida bai cin abinci bai sayan riga sai ya ce to aje a ci gaba da fensin fili kaza a ci gaba da gina makaranta kaza a haka al'amarin ya kare na hudu daga cikin muhimman ababe da na sani akan wannan bawan Allah rahmatullahi alaihi shi ne cewa mutum ne da Allah ya masa baiwa da juriya wajen sayan takaddun addini kuma ba dan ya azo da su ba sai dan ya karanta idan za mu masa adalci yan uwa da dama ɗaliban ilimi sun fara jin sunan takaddun sunna ne a bakin albanin zariya shine gaskiyar magana ba kuma in na ce almajirai na nufin ku ba hatta masu tafsiri da karantar da ku da dama akwai wanda takaddu da dama na sunna a bakinsa aka fara jin su kasusuwansa suka fara yawo na sifatu salatin nabi mafiya yawa a bakinsa arewacin ƙasar nan aka fara koyan siffar sallar manzon Allah sallallahu sallam musamman tsakanin talaka a bakinsa aka fara ji karantar da ahkamul jana'is yayi ake wankan gawa a nade ta idan za mu yi wa kanmu adalci ya rigaye mu wajen wannan aikin alkhairi gaba daya dan uwa albani ya tara takaddu da a lokacin ni na san bai da naira dubu ɗari biyar tasu amma iya da littafi da zai karanta ya karantar da al'umma kai na naira miliyan bakwai amma bayan in ka ce masa me mafi girman kadara kaduna sai ce takardun addini ya tara takardun iyaka amma bai da wani abu bayan takardun kuma a wannan lokacin kafin ya fara gine-gine duk wanda ya ce maka yana bin mala awal bashi to ya ci bashi ya sai takardu ne sun yi tafiya wani aikin hajji da uwa dr salisu shehu ya ce malam tun muna madina ba mu isa maka ba katon katon ɗin takaddu katon manya-manya ya ce ina gani ɗan uwa malam albani ya sayi katon ya kai goma sha biyar na littafi ya ce ya kai a kai a nemi tifa a ɗauka a kawo su makka wai kuma tun ba aikin hajji bai sai wannan takaddun ya zo ya ajiye su a kasa gabanin ya sa wasu a lift ya haura sama a madina ya ajiye to gidan yan najeriya ne mutanen mu da san banza suka ɗauka sabil ne sadaka gabanin ya kai katon biyu da an kwashe takaddun an watse mun zauna da shi a bakin daru tauhid wani lokaci dan uwa wan baina nan yace in bai da kuɗi da yawa bai samu ya sai takardu da wannan karan ba nace haka ko yace wallahi bai samu takardu da yawa ba kuɗin da ya saya duka dala dubu goma sha biyar ne yanzu ya sai takardu naira dala dubu sha biyar kawai miliyan biyu da rabi amma yace bai da kuɗi gaskiya ya kuntata ya shiga wajen takardun yace har kwalla yake yin takardu da yake bukata ba kuɗi ya kashe 2.5 miliyan a sai littafin addini amma kuma wai bai zo da kuɗi ba na biyar yana da alkhairi da juriya na ƙoƙarin faɗan karantar da addini a kowane hali yana da kuɗi bai da kuɗi iya da lafiya bai da lafiya to bai da sake wajen karantar da addini matukar ya samu dama to zai zauna ya karantar Allah masa baiwa da lafiya da yakan iya zama yayi darasi yayi awa biyar bai sharuwa bai yana darasi. in ya tashi a wurin kai tsaye tuka mota ya tafiyan kilomita 600 bai gengeli ba ba kowa yake da wannan lafiya ba waɗannan alkhairai mun faɗe su ne dogaro da wancan hadisi muna masu kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya sa wannan shaidar da muka masa Allah subhanahu wata'ala ya karbe ta dan adam ne iya da kurakurai irin nasa duk dan adam tare yake bai cika goma ba ya Allah kurakuran da ya da laifuka da maka Allah ka yafe masa Allah ka yi jinkansa Allah ka yafe masa ka sa abin da ya tara a wurin ka yafe abin da ya bari tare da mu ya bar duniya ya rasu da iyalinsa daya ya bar mata guda uku da 'ya'ya akalla guda ashirin da biyu wannan kuma kalubale ne ga al'umma ya za a taimaki iyalansa shi dai ga abin da ya wasu marayun to yanzu ya bar wasu marayu ya za su zama taimakon maraya iya da wahala mazan Allah ya ce babu wanda zai iya wannan sai mutum mai hakuri da imani na na Aisha radiyallahu anha manzon Allah ya rasu wani lokaci sai Abdurrahman bin abu ya kawo musu abinci gida da kayan jin daɗi sai ta yi kwalla ya ce me faru ta ce manzon Allah ya ce babu wanda zai damu da al'amarin mu bayan shi sai mutum mai haƙuri idan iyalan manzon Allah ana tunanin